Jama sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. Har yanzu dai muna kan kawo muku zancen rigimar da wasu ke ikirarin ya raba masana'antar fim ta Kaniwood gida bisa rikicin da ke tsakanin fitattun jarumai Ali Nuhu da Adam Zango wanda tuni shugaban na a Alasan Kwalli ya ɗora alhakin hakan akan masoyan jaruman biyu ne ke ingiza wuta wutar rigimar idan dai mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata mun kawo muku hirar da masoyan ciki da wajen industry na alinu tare da alkawarin kawo muku masoya adamu kamar yadda za ku ji ni da nasir funtuwa inda ya fara da zancen rabuwar kannywood kamar haka to jama'a assalamu alaikum ni suna na nas funtuwa na shi dama ana cewa industry in ta rabu biyu a dalilin su eh masu faɗa industry ta rabu biyu ai ba yau industry ta fara rabuwa biyu ba industry tana da zone zone ne a nan arewa in aka yi maganar kannywood idan kika ɗauko kano ki ce min ɗaya kika ɗauko zaria ki ce min biyu kika ɗauka kaduna ki ce uku kika ɗau kano eh, jos hudu su ne manyan zone na hausa fim industry a Najeriya nan wajejen da kika ji na faɗa to duk wani abu da za a ce wai ta rabu biyu ko ta rabu uku dama hudu ma take a rabi amma sunanta ɗaya ne to kin ga wannan yace yana goyon bayan wannan wannan yace yana goyon bayan wannan duk ba shi bane shin waɗanda ke waɗannan goyon bayan me meye su a wannan masana'antar artist ne ko ko crew ne meye suke yi a ciki wace rawa suke takawa kila kin fahimci abin da nake nufi fahimta na fahimta ni dai a na fahimta kaman ku da kuke ciki mm. sana'a kawai kuka sa gaba Wa'inda suke kallo ta gefe masoya mm. su ne suke haddasa wannan wutan su ne wa'inda ma ba san me ma harka take ciki ba ni yanzu misali wanda nake cikin wannan masana'antar ko da a ce kullum ma ni a ƙarƙashin adamu nake zama a koyaushe ba zai yiwu a ce wai in ga alinuhu yau in raina shi ba. gaisuwa da girmamawa da mutuntawa shine a tsakanina da shi domin me shi kan shi prince zango yana girmama shi kuma yana mutunta shi kuma ni tun da nake ban taɓa ganin wani ya ɗauko gulman Ali Nuhu ya kawo ma Adamu wai ya ɗauka ya zauna a kai ba ban taɓa gani ba ban taɓa ji ba hasali ma wasu da zaki ga sun zo suna wasu surutan da ba gara ba dalili zai ja kunnen su baya son ji wanda kuma ya san halin shi ba ma zai yi a gaban shi ban hana ba ban ce ko a irin gefe sun koma wani wuri tunda yanzu lokaci ne na social network wani zai yi amfani da wannan daman ya rubutun da ya ga dama sai dai a gani ba a san a lokacin da ya ba bai shawara da kowa zai yi ba sai dai kawai a gani a social network kin ga kuma abu ne wanda ya zama ruwan dare a yau ai wannan masoya da yaran ku ne ke yi gaskiya akwai wani abu ne da mutane ba su gane ba har yanzu idan aka ce wane yaron wane ne taya akwai wani masoyin wani ne ta wani irin siga na farko dai yaron aiki shine yaron ka wanda yake zaune wajenka kake koya mashi wasu abubuwa ko ko yake taimakon ka gudanar da wasu abubuwa ko kuma kai da bakinka ka fito ka ce wane yaron ne kin ga in aka yi maganan yara kenan sannan aka yi maganan masoya masoya za su iya kasancewa a ko'ina akwai wani abu da hausa ke cewa inda ka ci kifi nan ne a rugungun ɗinka mu muna wannan masana'antar fim ɗin kuma daidai gwargwado muna ɗan kamanta wasu abubuwa mukan ɗan yi participating a wasu manyan ayyuka wa'inda ake yi har ga Allah Adamu shi ke kusa da mu kuma shi kan ɗauko aiki daga wani guri tuna ni mazaunin zariya ne yakan ɗauko aiki daga wani wuri nashi ko na wasu ya zo zariya kuma a duk sanda za a kira shi aiki zariya zai zo in so ɗari za a kira shi ya ji daɗi bai ji daɗi ba ba zai hana shi zuwa gobe ba sannan kuma ni akwai lokutan da nakan je yakan kuma kira ni idan wani aiki ya zo irin wanda ya shafi ɓarayi na in zo in yi to kin ga idan na ce ni yaron shi ne eh zan iya ɗaukan shi a matsayin mai gida amma akwai wasu inda ke tada tashin tashina a tsakanin mutanen nan biyu inda ba su kai hakan ba masu domin wani zai zo eh ya je alinhu ya san shi ko ko adam ya san shi a ido amma ba wai ta aiki ba in ya ganshi zai ce a ah, wane ya amma ba da sunan wai yana cikin wannan masana'antar ba ni ba na goyon bayan tashin hankali a tsakanin mutanen nan biyu domin kowa a cikinsu akwai baiwar da Allah ya mashi akwai kuma rawar da yake taka a wannan masana'anta to tashin hankalin su ba shine zai kawo mana ci gaba ba sai dai ci baya kuma an ce a tsakanin ku ma ku yaran da kuma ku masoyan ba dama wani ya sa hutan wani da ba naku ba sai ya zama rigima ni ban ga haka ba ban kuma san haka ba sai dai irin wancan matakin kamar yadda na gaya miki mataki mataki ne wani yana ma son su amma ba su taba ganin shi ba bai taba ganin su ido da ido ba sai dai wai wani kuma sun san shi amma ba su san shi a matsayin yana cikin wannan masana'antar ba. kin fahimce ni to kila irin su ne suke wannan like-like ni kin gani nan ina da ra'ayi na daban a masana'antar nan ba na ɗaukan hoton wani illiga a jikina ko a jikin mashin ɗina ko wani abun hawa na ko wani abu da nake mu'amala da shi ina kallon ball ina supporting club amma ko riga club ɗina ni ba na siye sa bare kuma in ɗauki hoton wani in sa a jikina don ina san shi kin ga kowa da irin ra'ayin shi to amma kuma ana cewa ina ƴaƴan Adamu aka ce ai gashi can ga nas can je ki same shi shine dan Adamu ni dalilin da yasa aka ce haka shine kin san idan aka kana da kusanci ko wani abu wata mu'amala ta kan haɗa ka da mutum to sai aka ga kuma wannan mu'amalar mai kyau ce ba ta cin mutunci ba to za a kyautata zaton cewa kana kusa da shi sannan kuma idan ya zamanto idan an zo gulma ni kin ganin nan bana gulma kuma idan zaka kawo mun gulma ba mata ta prince zango ba ko ta waye ni ba na saurare to shine dalilin da yasa idan aka ɗauko gulma wani ko za a yi surutin wani wanda bai dace ba sai a ga na nuna ɓacin raina ko wani abu makamancin haka shi yasa suke cewa "Eh, ai muni ɗan yan gani kashe shi yawwa sannan kuma a duk sanda zai zo aiki zaria muna na ɗaya daga cikin waɗanda muke fatan idan ya zo lafiya Allah mai da shi gida lafiya ba tare da wani tashin hankali ko wata matsala ta faru da shi a garin zaria ba da ne zai cafke muku kuɗin ku lafiya lau? Ai ba don kuɗi ba ne. Ita soyayya yadda take ba don kuɗi ba ko don wani abu da wani zai ɗauka ya baka. Ni idan don kuɗi ne ko kuma don wani abu da nake tunanin zai bani. Ni in ban san mutum ban san shi kawai. In ba na ra'ayinka ba na ra'ayinka. Ni saboda Allah nake. Suke ta zan kwakwalwata. Suka ruɗa min tunanina. zuciya ka san a kirji yake aikin taisar da sakwai ke da jini kuma sake sake take kuma sannan kai da kawai ke hadari a cikin ta karkasa ke karkayar da ta samu ta fake karka yarda da shawarar da take ta aiko fasassoke da halin zuciya yi kayan rai da har ta sake da halin zuciya za ta kai ta baro ka yaya yayana halayen zuciya kullum suke tazan kwakwalwata suka ruɗa min na. ta wa masu rarrashi ubar miji ta baki shalili sunana abdulmumin muhammad awaisu wanda aka fi sani da shalilan mawaka ah, ni zangwaye abokina ne kuma kuma ni ba na kin alinu haka shi ma adamu baya kin alinu sai dai kawai dan matsala na dan adam kowane mutum akwai irin halittar da Allah ya masa Allah ya halicci Adamu mai danna abu Allah ya halicci Adamu zango mai danne za a dinga tirsasa shi a dinga kawo tsegumi a dinga cutar da shi ya san ana cutar da shi hakuri ya bar magana kuma Allah ya yi shi mai biyayya ga wasu mutane kika je kika bibiya ana magana mai gida da yaransa ne aiko haka ake cewa mai gida da yaransa haka to an ce tarihi ya nuna cewa ai Ali ne ya kawo Adamu a to shi ki sa Allah ya sa ki ga Adamu ki tambaye shi kice shi ya kawo Adamu wallahi sai ya ce miki a tun ba shi amma akwai lokacin da Adamu yake FKD a a ko kamfani ne fa ko ni yanzu ina ina white ina White House family misali amma ina da kamfani na nawa ya kasai multimedia kamfani ne wannan zan iya zuwa karkashin kan domin akwai wani hikima akwai ashe adamin ya san akwai bayan da Allah ya malamu kamar yadda ni ma na sani ke makin sani amma yana akwai matsala ne nake ga miki kamar yadda na ga miki adam yana da danna abubuwa da an kika ga adam ya fito yayi magana to abin ya gani ne retarded kuma an kure shi ne misali um, masoya alanu duk muna tare da su muna son su muna tare da su amma uh, za ki ga wasu mutane akwai ƙananan maganganu ka ga mutum da girmansa da komai ana ganin girmansa ana ganin mutuncinsa amma zai zauna ya share wuri ya zauna ya ta faɗin abin da in aka tarke shi aka ce maimaita ba zai iya maimaitawa ba kenan ba a yi ba ba a yi shiryayyen abu ne wanda wanda da girman ka da komai a ce kai kana da girma baka kama wannan girman naka ba ka zauna da kananan yara ku ta surutu ku ta surutu kuna zagin wanda shi ba zai iya zama a irin wannan da shi ba wannan shine kawai ke faruwa a tsakanin su ba wai ba wai wani abu nan bane abu ne na dangin san taɗi matsala ne fa ka zauna kai ta zuba kai ta taɗi taɗi bai yi ba to to to shine bambancin su wannan ya zauna in aka ce mishi ai wane ya ce kaza kamar misali Adamu akwai wani lokaci da aka zo da da surutai aka ce dan eh, shi eh, Alano ya faɗa ya ce bai san jin wannan firan ba ya san wannan magana a daina masa amma ranar da aka zo da abin ya gani gashi kuraratan dole hankalin shi ya tashi tabbataccen abu ne akwai su da yawa a ce ka ce taɗi nan can kai taɗi taɗi ba kyau mutum ne mai baiwa alino mun yadda mai ɗaukaka mai hikima yana da fasaha sosai na shaida wannan gaskiya kuma ba ku ji daɗi ba yawa to kuma ni yanzu to da za a zauna fa a ce za a zauna a teburin sulhu me kake gani ya fi dari zaman ba zai yiwu ba ke an zazzauna a'a mu ba ma san a ci gaba da wannan abin a yanzu an shirya muna tare a ba a ba a fada gaskiya amma ka san dai akwai dai hasashen industry yanzu ta rabu biyu ali ali adamu to dama kin san yanayin rayuwa dama komai lokaci ne ai dama dama kamar misali ai baka cewa ka gama bacci kuma ka sake ka sake ci gaba da bacci in ma dai baka bacci ma kana bacci dole ne eh. saboda haka duk wani abu da kika ga dan adam yana yi a rayuwarsa na duniya yana da lokacin da zai yi shi ni bana tsoron faɗin gaskiya ko a gaban alinuhu ba na tsoron faɗin gaskiya ko a gaban Adamu Zango amma dai abin da ni na sani shine matsalan da ke tsakaninsu shine Adamu in aka gaya masa yana da gaskiya musulunci ma ya ba shi daman ya faɗa cewa an masa ba daidai ba kuma yana faɗi kuma yana faɗi ban ga laifin shi ba ta nan to amma um, idan ko muka koma baya ba ina mai da hannun agogo baya bane ka san akwai hasashen ko kuma in ce akwai zargin da ake mushi Adamu tun ranar da Ali ya ce mishi ka zama sarki ake ganin tun ranar aka fara samun wannan matsala tunda har yau mun kasa gano me kawo wannan faɗa to yaran yaran Ali su ne suke cewa Adamun yana tunanin wani abu akai sun damu ne saboda sun san cewa shi Adamun Allah ya dora mai baiwan da shi kan kanshi Adamun bai san iyakanta ba shi kan kanshi bai san girma da baiwan da Allah ya masa ba shi kan kanshi har yanzu saboda haka wannan abin ne yasa su yaran alinuhun suke tunanin har ya samu kansa wannan abu ki je ki duba fetch na ah, adamu yana postin cewa baya son a ƙara kiransa da wani sarki ko wani abin nan yace shi sarauta in ba sarkin Kano ko sarkin Zazzaune ne suka nada shi ba shi baya bukata shikenan shi baya son wani sarauta a daina yace yace yace mutane ku daina amfani um, sunana in kuna son ku cima wasu mutunci yace kuna amfani da sunana kuna ci ma mutane mutunci ni bana so saboda haka ni ni banga banga ba zan iya dagewa an zagi alinuhu ba ba zan iya dagewa an zagi adam zango ba kuma ko yanzu alinu ya zo ya zauna a nan adamu zango ya zauna a nan zan zauna a jikin me yake suna zan zauna a inda adamu zango yake ne domin adamu zango abokina ne amma ba wai don kana faɗa ba don ina faɗa ba wai don ka shiga ma wani ba to ni kin san ni fa ni mawaki ne kuma amma duk wanda ya san adamu makidi ne ni ya min kiɗa na san shi a makiɗi ne ya shahara makiɗa kafin ya zo ya fara harkar fim sannan danko ko yawa to alinuhun yanzu ya zo kika ce masa alinu kai ka kawo adamu ba zai ce shi kawo adamu kawo fa shine ne ɗauko ka zo ni in yi tare din ka kawo ne kawo wafa alinuhun adamu zango shi ba ma da fim ya zo Kano ba shi makiɗi ne harkan studio yake yi saboda haka Allah ya bashi baiwa a harkar studio ya ɗauka kai shahara ya bashi baiwa a harkar waka ya ɗauka kai shahara ya bashi baiwa a harkar fim ya ɗauka kai shahara wannan Allah ne ya ga dama sannan ai Adamu baya kiran kansa da sarki bai ma san ana kiransa da mai wani sarki ba Shehu Idris ko Sunusi Lami da Sunusi yana da wani me da wannan sarauta wani sarauta wani sarki Bashi da bukatar wannan sarauta saboda haka ni ina ba yaran Alinu shawara da su yaran Adamu Zango ya kamata su seta abu su daina bata abu ya kamata su zo su zauna da iyayen gidansu su da Allah ya kamata su yi mu'amala da iyayen gidansu fi sabilillahi ya kamata in za su yi magana wanda za su yi dan kare iyayen gidansu kare iyayen gidansu su da Allah dama ana zargin Adamu cewa bai goye kowa ba Alinu kuma ya goye mutane da yawa <laughs> to to to ni yanzu wannan ya kamata mutane ne ya kamata masu kallo ya kamata ki je ki ki tambaya to ni na gaya miki shi Adamu ni zan iya faɗin cewa da wane da wane da wane da wane da wane da wane da yaran Adamu ne ya tallafa musu ya agaza musu ya ji da su amma sun yayyage shi ni ban san wani yaro da adamu ya kulla ya sa shi a jiki bai abin ne shi ba saboda haka wannan ni ba na tunanin abu shawara dai kawai shine su samu su daure sai abu tsakanin su da Allah to nas ka ji bayanin shalili ko akwai abin da zaka ce to da na ji wani yayi wai wai Adamu eh, Prince Zango bai taba goye wani ba ƙarya ne duk wanda ya ce Prince Zango bai taba goye wani ba ƙarya yake ce bai taimaka muku ba ko yan zaria mu yan zaria mun gode ma Allah saboda prince zango yakan kawo ayyuka a zaria idan ya kawo Zariya mukan karu Ɗaukaka ta Allah ce sannan kuma mu ma kanmu dole yan zariyan sai mun so junanmu sannan har Allah zai taimake mu ka san akwai waɗanda ake cewa wani FKD wani FKD ayan Ali to an ba mu ji an ce wani zango ko akwai eh za ki ga irin kamar su sone zango irin makamantansu haka dalilin da yake faruwa shine akwai irin su bi zango da akwai su anan amma abin da yake faruwa shi prince zango bai san ya ce wai ka rika danganta kanka da shi kana wani abin da bai dace ba domin idan ka danganta sunan shi da naka kuma ka je ka rika wasu misbehave ma'ana ka rika yin wasu abubuwa na rashin tarbiyya eh. mutane su tsammanin kamar daga wajen shi ka koya ah. wanda kuma shi a zahiri ba za ka ce wai prince zango ya fito ya maka rashin da'a ko prince ɗanku ya fito yi maka wani abu na rashin gaskiya sai dai kawai ra'ayinka in baka yin shi baka yin shi haka kuma rayuwa take ko manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ai har cikin mutanen shi wasu gashi sun san gaskiyan yake yi amma Allah bai ba su daman su gane gaskiya yake ba prince zango mutum ne mai tausayi kuma prince zango mutum ne mai jin kan na ƙasa da shi sai dai su na ƙasan da shin wasu ba sa jin kan kansu domin zai taimaki mutum daga baya mutum ya zo ya betrayin din shi bai hana gobe ya kara taimakon shi domin shi ma Allah ne ya taimake shi ya kuma zama dole ya taimaki wani to Allah ya kyauta ni yanzu shawara ta ita ce masu wannan gutsuri tsoman dan Allah dan annabi su daina domin wasu cikin yaran eh, sarki alinuhu da kike magana na ji wasu maganganu da suka yi wa'inda kuma ba haka take ba ba ma su san waye alinuhu ba bare su san waye prince zango domin idan ka san waye prince zango maganar da na ji suna faɗa wallahi ba za su faɗa ba sannan in sun san waye a nuhu ba za su faɗi wasu maganganun ba domin sun san ba su da muhalli a wajen shi saboda mi duk wanda zai maka yarinta a wannan masana'antar zai bi ka ne saboda ɗaukakar da Allah ya maka shi ma yana fata wata rin ya zama wani abu to ta ya ake bi a zama haka ta gulmar da kake ɗiba ka je ka haɗa wannan da wannan ta nan ne zaka samu damar da zaka shiga wani wuje ko kuwa sai ka yi gulma zaka ci abinci duk da dai kowa da abin da ya ba muhimmanci wani gulma ce zai yi sannan ya samu abin da zai dan sa a bakin salati to mu gaskiya ba na goyon bayan wa'annan sannan haka ina jin hankalin mutane da masu wannan zuciyar su cire yarinta su je su nemi ilimin sanin masana'antar nan sannan su je su nemi ilimin zama da mutane sannan su zo in za su yi wani tsokaci sai su yi amma a yanzu suna jahilci ne kuma wannan abin ba zai haifa masu ɗa ido tabbas To madalla bayan haka ne kuma na nemi jin ta bakin 'yan kallo masoyan zango kamar yadda za ku ji daga bakin wata baiwa Allah da tijuwa da 'yar jikarta. An yi a bayan Alinu kike kenan. a ni bana bayan alinuhu ina bayan zango ina hmm. bayan zango gare ne bayan alinuhu ya take koyi goyen bayan yan gani kashe nan alinuhu ne wallahi ni yan gani kashe zango ne ko me za a yi akan zango ni wallahi ko min sai zango alinuhu ban da wulakanci me yake wa mutane ni zan ba ku labarin alinuhu yara daga ni ni na zo samaru biki eh. na ce ni ni ba kanuwa wace eh. ina layin su alinuhu domin ina ni ina shagar kwata da shi kuma ina gaba na abdule a abdule eh sai ya ce sai suka ce za su bi ni sai su ga alinuhu ce to bari zan kai ku gidan yata su ne yara su kai ku gidan alinuhu eh. sai na kai su ɗorayi gidan yarinya na yan samar ne su su uku ya san maganan in ƙarya nake a tambaye a tsakanin shi da to tsakani da Allah suka kwana gari suka yi kwalliya suka gyara suka tafi gidan ganin alinuhu koro su yayi to ya ga sai kwalliya kai su hada shi da matarsa a'a ai ba haka ake ba ai kai idan Allah ya fito da kai lokacin ka yayi hajiya eh. alinuhu wulakancin da yake yi ya isa ne yana da kuɗi waye isa yana da wallahi bai da kuɗin da zango yake da shi komai dole ne da kuɗin da zango yake da shi domin zango ba abin da ba yi da shi mu muka ga zango a fada mun je suna cikin Zaria City. Ok, nan Zaria? Nan Zaria da muka zo suna daga Kano. Muka zo muka aka ce ga adan zango can a fada sai muka ce aje aje a gashi a gashi a gashi mu mu uku daga Kano. Sai muka ce wasu matan za su ganka. Sai ce matan aure suka ce eh ci ba matsala za su ganni. Sai muka ce sai muka ce ba matsala tsakani da Allah mu muke muna ganin shi a TV mu taba ganin shi a sarari ba. maka je maka ganshi sai sai sai maka ce gace gacin gacin sai ce ga nan zuwa sai ya zo ya gan mu ya irin durƙusa wannan bai je kai kasa ya durƙusa gwiwar shi ba amma ya durƙusa mu ya karmara mu na manya ya gaishe mu da ya gaishe mu ya ce daga kanan muke maka ce Kano muke suna muka zo mun kaya ne ka haihu mun zo suna sai ce to ya gode ya gode ma muka samu mishi muka ce to mun ganka mu ma ma karas za mu tafi ya zaro kuɗi dubu uku ba kowa dubu dubu ce mu hau mota wallahi idan idan idan alnuhu ne an bai kore mu ba shegiya nake alnuhu to da su za ku ga mun ni da zai gidan alnuhu ya ce a rufe gida kan mu ganshi a rufe a rufe mishi gidan shi a unguwar da muka je mun je muka abar ya ce a rufe kan mu dan me zai za a bude mishi gida aka ne ya ta suka ce ga gida ya ce gidan alnuhu za a dame shi a rufe mishi gida aka kuma riya miki gida kowa ya ce miki alimin yana daraja mutane ƙarya yake bai daraja mutane yake ji kina ji faɗa ne akai amma an shirya kin gane a matsayin ki na babba sai ki musu fatan alheri to ina musu fatan alheri Allah shirya yawwa Allah ƙara daidaita su amin haka na so da yawwa ai faɗan bai kamata ma su faɗa ba kai kana nema ni ina nema ai su nema ba su tsiya ba su faɗa yawwa ya kamata su kwantar da hankalin su. amma wannan abin da ya faru ba dai dubu uku ya zango ya baku ba shi ya ba mu dubu Allah ya zan ga Alinu zai baki dubu ba na so au to Allah ya kyauta to madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma Allah ya kawo ƙarshen wannan rigima a madadin sashen hausa na radio france international ne hawa kabir da shirya na gabatar ke muku fatan alheri